الرحمن الرحيم ومهر آية الكهانة آيات من الوحي ما لهن مهاء ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية والحياء وأتاها أن الغمامة والسرها أظلته منهما الأفياء وأحاديث أن وعد رسول الله بالبعث هان منه الوفاء fada adhu ila zawaji wa ma a hasana ma ya bulugul munal azkiya'u wa atahu fi baita ha jibra'ila wali lubbi fil umurir tiya'u ayatun min alwahayi ayoyin wahayi shine alqur'ani fama had malahun nan wa inda ba su da shafewa fama had ta shafe ayatul kahanati ayar bokanci wara khadijatu khadijatu ta ga annabi Watuƙa tsoron allah wa zuhudu da gudun duniya wala haya'u da kunya sajiyatun ɗabi'a ce fihi a cikin annabi annal gama mata cewa girgizanya mm. wasarha da babban ice mm. babbar itaciya hmm. a fiya huma hmm. inuwoyinsu hmm. azallatu ta yi annabi inuwa a ta labarin ya zo mata wa a hadisu da hadisan shine kamar labarai wa a hadisu da labaran annawa da rasulillahi hakika alkawarin manzon Allah bilba'asu da aiko shi mm. alwafa'u minhu mm. cika wannan alkawarin mm. hana ya yanzunta to da ta ji wannan fa da adhu sai ta kiraye annabi ila zawaji zuwa ga aure wa ma a hasana abu ya kyautata ma abinda al'azkiya'u masu hankali ya bulgulmuna suke kai guri a cikin shi wa'atahu jabra'ilu mala'ika jibril ya zo ma annabi fi ta a ɗakin khadija a e, wali irtiya'u jarrabawa ya tabbata Lubbi ga masu hankali fil umuri a cikin al'amura hmm. wai duk kowane al'amari dama da ka sani hmm. in ya har mutum mai hankali ne hmm. kafin ya shiga abin su ya tsaya jarraba shi ya gani shin in ya fara abin nan me karshen abin zai zama ƙarshen abun zai zama da kyau hmm. kaga sai ya shiga ƙarshen abun ba zai kyau ba hmm. kaga sai ya bari to hmm. shine duk mai hankali duk abin da zai yi zai jaraba shine ce to dama to ka koyi ta kokari da dama tana cikin masu hankali fa'a maɗat an halke mara to kaga ita jarabawar da za ta yi sai ta buɗe marhin kanta Lita rihi domin ta san ahuwal wahayu shin wannan a wahayi ne mm. amhuwal igima igima'u ko su suma ne mm. ka da mala'ika jibril ya zo ma annabi mm. kasan lokacin <coughs> ya irin wannan faduwa a farko tun da farko farkon wahayi ne to shi ne ita khadija sai ta buɗe kanta abinda da ta rufe ta buɗe kanta idan mala'ika ne zai tafi saboda mala'ika bai kallon tsiraici mm. gashin kanta kuma tsiraici ne mm. kaga in mala'ika ne bai kallon tsiraici mm. zai tafi idan kuma aljanu ne su kuma dama ya abin da suke nema tsiraici to kaga in aljanu ne za su tsaya in kuma mala'ika ne ta san wahayi ne ta san kaga manzancin annabi ya tabbata kenan in kuma shaidanu ne to kaga za su tsaya faktafa jibrilu hmm. sai mala'ika jibrilu ya ɓuya hmm. inda kashfi har ra'asa lokacin da ta buɗe kanta hmm. fama ada a mala'ika jibrilu bai dawo ba au o'i da o har sai da aka mai da wannan rufin kanna sai da ta mai da wannan rufin kannata fasta banar khadijatu sai khadijatu ta san annahu shi annabi alkanzu taska ce allazi hawalat wanda ta neme shi walki to annahu shi annabi taska ce hmm. wal kimiya'u da hmm. zababban abu hmm. allazi hawalatu wanda ta neme shi sun makaman na biyu sannan annabi ya tashi ya da'u ilallahi yana ya da'u umama yana kiran al'ummatai ilallahi zuwa gaban Allah wanda alkufuru kafirci ushiri bar kulubuhum ya cuɗanya zuciyarsu mm. fada'o balali mm. cutar mm. a ya ume wahalar magani ce fihim a cikinsu najidatun ƙarfin zuciya wa iba'u da ƙiyayya fil kufur sun tabbata a cikin kafirci wara aina ayatihi mun ga ayoyin annabi shine mu'jizozin shi fahata daina sai muka shiryu wa izal haqqu ja'a yayin da gaskiya ta zo hmm. zalal mira'u sai karya ta gushe hmm. wa qul ja'a al haqqu wa zahaqa al batil innal batila hmm. kana zahuqa